Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na da Hashim Gumen taron Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren rana Asabar 23 ga watan Satumba na shekarar 2023. a cikin shirin muna ɗauke da tattauna ta musamman da ministan yaɗa labaran najeriya kan wasu muhimman batutuwan da ke ciwa talakan najeriya tuwa kwarya daga na ibrahim almasi garba zai shigo mana da shirin sannan amsoshin tambayoyin sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kama ku labaran duniyar wasanni amma fa duka sai mun fara da ɗan shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jami'an kasar Falasɗinu sun ce an raunata Falasɗinawa uku a wasu fadace-fadace a kan iyakar Isra'ila da Gaza a yau Asabar. A yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce tana kai hari ne kan wasu wuraren da ta auna a Gaza domin mai da martani kan tarzoma. A wani lamari mai kama da sababbin jerin tashe-tashen hankula a kan iyakar. falasɗinawa a gaza sun yi ta yin zanga-zanga a bakin shingen kai iyaka na tsawon kwanaki takwas matasa sun yi ta jefa duwatsu da wasu kwalabe na fashewa kan dakarun isra'ila waɗanda su kuma suka mai da martani da harba harsasai a cikin wata sanarwa rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hari kan wasu wuraren hamas da ke gefen shingen tsaron kan iyaka a zirin gaza a matsayin martani kan tarzoma da makaman da ake harbawa sojojin 'yan gaza sun ce suna zanga-zangar ne domin nuna kin jinin wasu al'amura da suka hada da yadda ake kuntatawa fursunonin falasdinawa a isra'ila da kuma ziyarar da yahudawa ke kaiwa a harabar masallacin kudus wanda wuri ne mai alfarma ga musulmai da kuma yahudawa shugaban 'yan kabilar armenia nagorno karabakh ya faɗa yau asabar cewa ana aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da azerbaijan tare da ci gaba da aikin kai kayan agaji da kwashe waɗanda suka jikkata tun da farko 'yan kabilar karabakh na armenia sun sake yin wata tattaunawa da jami'an azerbaijan a garin shusha kwanaki uku bayan tsagaita wutar da ta biyo bayan farmakin da aka kwashe sa'o'i 24 ana gwabzawa inda baku ya sake kwace iko da yankin mai tsaunuka a cikin wata sanarwa da 'yan kabilar karabakh suka fitar sun ce ana ci gaba da aikin maido da wutar lantarki nan da ranar 24 ga watan nan na satumba ma'aikatar tsaron rasha ta bayyana cewa karkashin yarjejeniyar tsagaita bude wutan 'yan awarin armenia sun fara mika makamansu ga kasar azerbaijan da suka hada da bindigogi sama da 800 da motoci masu sulke guda shida ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau asabar a cikin bayanan sirrin tsaronta na yau da kullum game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine cewa lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na rasha na nuna mafi girman raguwa da koma baya a cikin sojojin da rasha ta tura ciki har da manyan jami'anta kwamandoji uku na rundunar mayakan sama ta 247 da suka rike makamin a jere ko dai sun yi murabus ko kuma an kashe su da farko an kashe kanar konstantin zivensky kwamandan wata runduna a kusan farkon mamayar rasha sa'annan kanar vasily popov shi kuma da alama an kashe shi a bangaren orhif da ke fama da rikici a farkon wannan watan a cewar rahoton na sirri a halin da ake ci kuma akwai yiwuwar kanar petro povov ya yi murabus daga mukaminsa na shugabancin runa ta 247 a cikin watan agusta in ji rahoton bayan nuna rashin amincewa da gazawar da sojoji suka yi wajen kwato garowwakin jami'an rasha da aka kashe. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Guguwar Ophelia mai zafi ta yi ƙasa a Northern Carolina da sanyin safiyar yau Asabar. tare da kiyasin iska mai karfin tafiyar kilomita 110 a cikin sa'a guda a cewar cibiyar kula da guguwa ta amurka har yanzu dai ana ci gaba da sa ido kan yanayin guguwar a wasu sassan gabashin north carolina kuma an ba da sakonnin gargadi kan guguwa a wasu sassan jihar ko da yake tsarin guguwar na iya kawo iska mai lahani a wasu sassan gabashin north carolina da kudu maso gabashin virginia in ji masu hasashen yanayi haka kuma an ba da gargaɗin guguwa mai zafi a yankunan north carolina da delaware gwamnonin north carolina da virginia da maryland sun ayyana dokar ta ɓaci a yayin da ake sa ran zuwan guguwar ta ophelia Murtala Faruk Sanyin na ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala. A daidai lokacin da shugabannin duniya suka hada a birnin New York don gudanar da babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 78. abokin aiki na baya ko makeri ya zanta da ministan labaran najeriya muhammad idris malagi a gefen taron inda ya fara da yi masa tambaya kan 'yancin 'yan jarida a Najeriya. To, na farko dai a tarayyar Najeriya gaskiya 'yan jarida da matukar eh, 'yanci kwarai da gaskiya akwai 'yanci babu wani wanda zai ce gashi na an takura masa saboda aikinsa. Wannan abu da ya faru na kashe shi dan jarida a jihar Zamfara wani abu ne wanda 'yan ta'adda suka yi kuma mu mun nuna bakin cikin mu kwarai da gaske. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nuna bacin ransa akan wannan al'amari. kuma an umarci wato rundunar 'yan sanda su tabbatar da an gano waye wannan abu domin a hukunta shi wannan abu ba abu bane da za mu ci gaba da yada da shi da dan najeriya da dan jarida da kowane dan najeriya ya da haƙƙin ya zauna a cikin lafiya wannan yaƙi na ta'addanci ne ba magana 'yan jarida ba ne To ko da yake baka daɗe da shigowa ofishi a matsayin ministan yada labarai ba amma kai ma ka san um, kafafen yada labarai a Najeriya ba sa iya yada labarai daga um, wato gidajen rediyo na kasashen waje kai tsaye a Najeriya wanda in ka duba makota kamar Nijar Ghana da wasu wurare ana yi. Ko menene ko ka san dalilin da ya sa wato ba a samun irin haka a Najeriya kamar BBC da VOA ba su iya yada labarai kai tsaye. Eh to haka ne saboda amma kuma sukan dan yada ta misalin eh, kafofin wato social media amma wani al'amari ne da muke dubawa kwarai da gaske saboda a kullum gwamnatin shugaban Ahmed Bola Tinubu tana son ta ƙara ƙarfafa mai 'yan jarida don su yi aikin su saboda idan 'yan jarida ba su yi aikin su ba za a samu ci gaba a ƙasa ba wannan abu ne al'amarin dubawa ne kuma za mu duba kuma za mu dawo muku akan wannan. kowane ɗan najeriya yana son ya ji dalili ko kuma menene mafita batun tallafin mai da aka janye talakawa suna cewa wannan abin abu ne da yake taimaka musu amma kuma kai tsaya ka janye to ko menene jawabin gwamnati akan wannan batu To, eh, gwamnati ta janye wannan daga ranar farko da shugaba Ahmed Bola Tinubu ya karbi mulki ya ce ba zai yiwu a ci gaba da wannan tallafi ba. Wasu mutane ne 'yan tsiraru su ne suke more wani al'amari 'yan talakawan najeriya kuma suna cikin matsi to shi yasa aka janye na farko kenan na biyu bayan an janye kuma an ɗauko matakai idan e, baka manta ba akwai tallafi na kuɗaɗe da kayayyakin abinci da gwamnati tarayya ta tura ba gwamnatocin jihohi domin su ne ke tare da mutane an tura musu waɗannan kuɗaɗe an tura musu kuma waɗannan kayan abinci domin a samu sauƙin al'amari kuma gwamnati tana nan tana ta aiki eh, matuka wajen gano yaya za a yi a ci gaba da taimaka ma talaka domin samu saukin wannan wannan abu akwai kuma bayanin da shugaban kasa ya yi na maganan samu bas bas wato wanda za a rika safara da su masu sauki saboda talaka su samu saukin wani al'amari shugaba ahmed bola tinubu kullum yana cewa lalle 'yan najeriya su ne a zuciyarsa ah, baya jin daɗi yadda ake cikin wannan matsi na sakamakon janye wannan tallafi da aka yi amma ana tabbatar maka shugaban kasa yana nan yana aiki da ministocinsa da gwamnoni domin kawo sauki ga wannan al'amari ministan labaran najeriya kenan muhammad idris malagi a tattauna wasu da baba ya ko makeri kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan You. cikin ƙasata ba tsaron rai da dukiyar mu gidan mu tamkar da makabarta ya kuke sanin mai ra'ayu ne cikin ƙasar da muke wafata ya kuke mai ra'ayu ne wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. za a iya samun mu ta hanyar sadarwa ta adireshin na voa hausa.com har ma shafinmu na kafofin sada zumunta na facebook twitter da ma instagram yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe mabaiwa ibrahim kalmasi wuri ya gabatar mana da shirin mu na Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyinku. Kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyi kan tarihin ƙofofin Kano, dalilan yinsu da kuma lokacin da aka yi su da dai sauransu. Idan dai an tuna mai tambaya shine Sama'ila Abubakar Kano. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kashi na ƙarshe na ansar da ya samo daga Farfesa Tijjani Muhammad Naniya da sashen tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano wanda zai ɗora kan inda yake bayani kan muhimmancin ƙofofin kamar haka. A yanzu za ka shigo Kano wa yake sanin ka shigo? Wa yake sanin Babu. saboda yanzu Kano ta zama ba ta da gata. kowa zai iya shigowa lokacin da kuma ba sani ba sai ma ka zo kai makwataka da barawo ko dan sane ko maye ko baka da yadda zaka yi amma da baka isa ba a lokacin zuwan nan sarakunan duk wanda zai shigo Kano an san ya shigo kuma ya fita an san ya fita kuma duk wanda yake gidan wani an san inda ya zo kuma ba wanda zai baka gida ko ka je ka sai fili sai hukuma baka isa wai dan kana dan Kano kana da gona ka je ka ce wai kana doje ka tsaga ka ba wani ya je yi ba baka isa ba dole sai ka bi ta hukuma tunda akwai tsaro akwai tsaro na wannan badala ba wanda ya isa ya hauro badala yadda ake yin ta badala duk in ka zo manyan kududdufai da kake gani musamman na nan tsakanin badalan zurfi ne da shi sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba ma mesosin da suke wajen ma masu haɗe mutane eh, mesoshi mesa masu haɗe mutane ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar da ake kira WTC hmm. makarantar yan matan WTC da wacce take yanzu nan wajen kofar famfo din hmm. wallahi me su shine suke cinye za zaka suna kukan yan akuya to a lokacin duk nan kewayen duhuwa ce ta karshe baka isa ka ratsa ba ko doki bai isa ya ratsa ba dole sai ta kofa kuma kamar yadda na gaya maka ba wanda ya isa ya shigo kano sai da safe kuma dab da magariba ba dare ba zai yi ba ya fita saboda ka ba za ka samu bako a kano ba in kuma ka same shi to sai da yarda hukuma to wannan tsaro kenan na biyu hikima ce ta yaki wannan badalar da aka yi da sauransu da kusan kofofin ba na ce ma akwai mayaka ko wace kofa ba mm. to idan aka ce ga abokan gaba akwai ma tattakala da suke hawa tun daga nan za su fara saboda abokan gaba cewa mun eh, eh su fara kai musu farmaki domin ma su hana su zuwa kofar ko su kokari su balla kofar ko za su yi kokari su balla kofar in ma kuma sun balla kofar suna fallewa to dakaru ne wanda kawai gani kashe ni ne don a yi ko turawa da suka zo ai ba kofofin da sun gwada kofofi da dama su balla da wannan bindigar tasu igwa suka kasa wani irin wannan kyauran kofar nan da itatuwa ake sa ne ko da wani abu suke itatuwa ne amma wanda yake wato hikimar mutanen da inda zaka san irin hikimar su kenan inda zaka san irin hikimar su kenan waɗansu ne itatuwa ne wanda ko wuta ma ba ta iya kama su sannan kuma kullum inda zaka je gidan makama ne yanzu ga irin kofofin wanda ma aka yi zamanin tura zamanin masu jihadi kenan daga baya ma aka yi su wanda na da kuma sun fi su kwari na gani da kuma irin mukullin kaji da shi na gargajiya ne wanda yake in aka rufe ba yadda za a kai ka bude saboda haka hikima ce ta tsaro ko da abun masu mafarmaki za su shigo to ba za su iya shigowa ba kamar yadda na gaya maka sanda tura suka zo sai da suka gwada kofofi uku amma suka kasa balla su sai suka zo suka samu cewa kofar ka buga ba ya mata gyara sosai ba a wannan shekarar saboda haka ta nan suka

yage birane Kano a yanzu wasu wurare dakta za ka ga ko makarantu ne ko asibitoci ko titi ana sa musu sunan wani misali titin nan zamu iya cewa titin dr muhammad ah, Jananiya wai waɗannan ƙofofi sunayensu ya samo tushe ne daga wasu mutane ko wasu ababe da mutanen kano suke amfani da shi ko kuma a dai ah, wato ah, haka dai aka samu su suna kawai suka samu kansu. Eh, to wannan isbillahi a dai halin yanzu bincike na bai kai ga tarihin waɗansu ba hmm. sai dai waɗansu da muka sani kamar kofar tuji da kofar tuji ake kiranta hmm. amma lokacin shi wambai wanda na gaya muka yi waɗancan kofofin na zamanin sarki na zaki hmm. sai aka bada canje sai aka ce a sawa sunansa wambai sai aka mai da kofar kofar wambai ta zama kofar wambai kamar ana zancen kofar na'isa wani dan uwan sarki ne bayan jihadi hmm. ya zo ya sarar da duk kofofi haka a rufe ba ta inda zai shigo kano Ya wuga kofa eh an riga rufe kofa ya ce a buɗe aka ce ba za a buɗe ba waye sai ce ni ne wani dan me za a yi ce dan na isa kawai shi yasa za a buɗe masa kofa domin ya wuce ka'idar lokacin za a buɗe kofa in ko za a buɗe sai sarki ya sani hmm. in za a buɗe ba lokacin buɗe ta ba to sai sarki ya sani sai da umarnin sarki eh, shine ce to a buɗe dan ya isa shine da aka bude daga baya sarki ya samu labarin cewa an bude kofa da daddare yace waye ya ce a bude kofa sai aka ce ai wani ne ya ce wai dan ya isa sai ce to ka je ka isa shine aka sa kofa kofar na isa to kaga irin waɗannan sai kuma kofar dogo shi ma daga sunan mai gadin wajen wanda yake gashi yanzu ba ita ma ga gani to amma ban da waɗannan sauran waɗannan dai na jin binciken mu dai ni dai bincike na bai kai ga waɗannan ba tukuna to eh, daita wai kofa na eh, kamar tsari ne irin na yanzu misali tunda shi dama shi malam Sa'id Abdullahi a tambayarsa ya wa ya gina su to yanayin wato aikin gayya ake irin na da a gina su ko kuma a yaya bisa umarnin sarki ko kuma ya abin ya dinga kasancewa e wato talakawa ne talakawa ne wato kaunar da jama'a suke da sarakunan su kenan sun lura cewa sarakunan su dan su suke rayuwa kuma mutunci za su kare sun yarda da wannan kuma sun san ba dukiyarsu za su sace ba saboda haka duk lokacin sarakuna suka kira suka ce ayi kaza akwai bayi wanda ake ake siye domin wannan ayyuka akwai bayi da ake sawa a cikin aikin akwai dakarun sarki da suke shiga domin hikimar in ana yin ginin a ɗauki hikima ta sha'anin tsaro suna ba da shawarwari su ma suna yi akwai kuma talakawa wanda suke taimakawa saboda ganin cewa sarakunan su mutuncin suke karewa kamar yadda na gaya maka a lokacin abin da aka sani cewa aka ce sarki an san yana da mulki amma dukiyar sarki dukiyar kasa ce in ya mutu 'ya'yansa ba sa gadon dukiyarsa domin ba su ma da dukiyar barin ka maka misali sanda sarki su murabus ya murabus tun a lokacin akwai sauran darajar sarauta ina gidansa da za ka ce ya koma da ya tafi azare gudun hijira da zai dawo sai da a lokacin zamanin eh, gwamna rini sai aka ci ton ya da ina zai zauna kuma lokacin da ya yi mulki lokacin sarauta tana sarauta duk sarki shi ne da kasa zai iya ba wanda ya ga dama amma shi da arzikinsa ya ba kansa ba da ya zo a ina zai zauna sai sarki suka yi magana da gwamna sai sarkin kano mai martaba sarki allah ji kasa da bare to in ya zauna gidan sarki da yake a wudil ya zauna a nan shine da ya dawo daga azar shine aka zauna da shi ana daga baya kuma sarki ya ba da umarni cewa masarautar kano ta sadaukar da wannan gidan sarauta na kano da yake wudil ta bawa zuriya ta bawa mai martaba sarki murabus da kuma zuriyarsa amma duk da mukamin da ya da sauransu da ya bari ba shi da wani dukiya ba shi da abin da ya tara saboda haka kamar ina kama misali gindin motocin nan na kasaita na bajinta da sauransu da ado bayan ake ganin su da wannan zanuka na ne amma da ya mutu da wannan sabon sarki ya hau sarki muhammad sunusi na biyu sai aka kun yana amfani da su to na sarauta ne daman na gidan sarauta ne shi na kawo maka misali na ce yanzu za ka ji ana ta zargin wani gwamnan ya sauka ma ta motocin gwamnati ma kusan ɗari kusan talatin ko ishirin ko goma saboda haka wato abin da nake so mutane su gane an yi propaganda ba wai abu ne na kace ko kana son a'a tarihi ake dubawa shine menene matsayin waɗanda suka yi shugabanci a da ya kuma suke me yasa kuma mutanen suka yi da suka kake su mutu su domin su saboda sun yarda sun jiba al'amuran su kuma dukiyar su ke so su cinye ba su sarakuna na wannan lokaci to amma yanzu abubuwa ya canja an shigo da wani abu na daban wanda su turawan da muke kwaikwaya su ba suke yi ba turawan da muke kwaikwayon da su ma irin yadda waɗancan sarakuna su haka suke ƙarya ma in mutum aka samu ya yi to zai ban mulki ba ma ya ci musu dukiya ba ƙarya aka samu shugaba ya faɗa ya ce zai jama'a kaza ya kasa to kamata ya sauka daga mulki domin ya zubar da mutuncinsa to amma mu yanzu wannan muna kawo misali ne domin mu yi la'akari da irin bajinta da suka yi yanzu misali kana zancen kofofi na ce maka sun kai shekara dubu da doriya to yanzu ba za ka gode waɗancan sarakunan ba yanzu wani gwamnan da ya yi shekara kaza sai dai in ya gama a ce shiga dukiyar da ya tara amma ka nemi takamaimai mai yi sai illa na nadiran sai kalidan wanda in za ka iya gauna ga abin da suka yi muhimmi za ka ce to alashi shi musu albarka amma waɗansu da dama kawai sun zo ne sun tamu abin da za su samu sun tafi amma sarakuna wanda aka sani lokacin da ake sarautar to duk wanda ka taba ba za ka ji an ce ya mutu ya bar dukiya kaza ba sai dai ya bar aiki kaza To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mai ansa mana tambayar Farfesa Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayar ta Kano. da wakilinmu a kanan Mahmud Ibrahim Kwari da mu da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. A gai da baban Lela yanzu kuma sai wasanni a takaice. city ta fara wasan farko na gasar zakarun turai da kafar dama bayan da ta doke red star belgrade da ci uku da ɗaya a wasan farko cikin rukuni a etihad ranar talata da ta gabata rahotanni sun bayyana cewa tsohon dan wasan arsenal da real madrid mezus ozil na shirin zama sabon shugaban kungiyar kwallon kafan kasar turai idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta barcelona kuwa za ku ji cewa zavi ya tsawaita kwantaraginsa a kungiyar zuwa shekara ta 2000 2025 tare da zaɓin ƙarin shekara ɗaya a wata sanarwar a ranar Juma'a. Kocin mai shekaru 43 ya karɓi ragamar Barcelona a kan kwantaragin shekaru uku bayan tafiyar Ronald Koeman ɗan asalin ƙasar Holland a ƙarshen shekara ta 2021 tsohon ɗan wasan ƙasar Spaniya Zavi ya jagoranci Barcelona a wasanni 96 inda ya samu nasara a wasa 61 da canjaras guda 16 sannan Jonathan ya yi rashin nasara kwaya goma sha tara bugu da ƙari kuwa ya lashe kambun farko a kakar wasar da ta wuce inda ya lashe kofin spanishin Cup sannan ya jagoranci kungiyar ta lashe gasar La Liga ta 27 wanda shine na farko cikin shekaru hudu da akwai yiwuwar mai tsaron raga David Dege wanda yanzu haka ba shi da kungiya tun bayan barin sa Manchester United a wannan kakar ya yi ritaya inda har bai samu tayi ba daga wata babbar kungiya golan dan ƙasar Spaniya mai shekaru 32 Mauricio Pochettino ya ce Chelsea ta yi amfani da rashin buga gasar cin kofin zakarun Turai a wannan mako wajen shiryawa wasan da ke gabanta na gasar Premier na wannan kakar Cristiano Ronaldo na ƙoƙarin ganin yadda zai jawo tsohon abokin wasansa a Manchester United dege zuwa Al Nassr amma ɗan wasan kamar ya fi son zama a ƙasar Turai. Arsenal ta shigo gasar cin kofin zakarun turai cikin salo yayin da ta fara gasar da ta halarta karon farko cikin shekaru shida da kafar dama wajen doke psv da ci hudu da nema a filin wasan na emirates har yanzu dai muna bangaren gasar zakarun na turai inda onana ya bayyana kalubalen da yake fuskanta wurin maye gurbin dege a manchester onana ya ce tabbas maye gurbin dege a manchester ya fi komai tashin hankali a wurin shi onanan ya bayyana haka ne yayin yayin da kungiyarsa ke shirin karawa da bayamuni a gasar zakarun turan iyayya a fili magoya bayan juventus sun cika a filin wasa makil don kin amincewa da sayan lokako sun ce ya zama dattijo iya abin da ya sauka kenan a wannan mako sai makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya A gai da Salisu Lado. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takaice. Misar Filo a takaice jami'an kasar Falasdino sun ce an raunata Falasdinawa uku a wasu fadace-fadace kan iyakar Isra'ila da Gaza a yau Asabar. A yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce tana kai hari ne kan wasu wuraren da ta auna a Gaza domin mai da martani kan tarzoma. shugaban 'yan kabilar armenia nagorno-karabakh ya faɗa a yau asabar cewa ana aiwatar da sharuɗa yarjejeniyar ta buɗe wuta a azerbaijan tare da ci gaba da aikin kai kayan agaji da kwashe waɗanda suka jikkata ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau asabar a cikin bayanan sirrin tsaronta na yau da kullum game da mamayar da rasha ta kai wa ukraine cewa lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na rasha na nuna mafi girman raguwa da koma baya a cikin sojojin rasha da ta tura ciki har da manyan jami'anta guguwar ophelia mai zafi ta yi kasa a north carolina da sanyin safiyar yau asabar tare da kiyasin iska mai karfin tafiyar kilomita 110 a cikin sa'a guda a cewar cibiyar kula da guguwa ta amurka har yanzu ana ci gaba da sa ido kan yanayin guguwar a wasu sassan gabashin north carolina kuma an ba da sakonnin gargadi kan guguwa a wasu sassan jihar To masu rawar da haka ne maka karshen shirin namu ne yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu ka da Murtala Faruk Sanyin na, da ita na kashi shirye-shiryenmu na yau da Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.